To zababben shugaban ƙasar Najeriya ya karkashin jam'iyyar APC wato Asuwaju Bola Ahmad Tinubu ya fito cikin ɓacin rai ya kuma yi da zafin martani ga 'yan bindiga dangane da harin da suka kai a jihar Zamfara da kuma jihar Kano a lokaci guda. Masu sauraron mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka sai ku gyara zaman ku tsab. Amma kafin nan, dan Allah muna neman alfarmar ku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko. da ku taimaka ku danna mana subscribing kan ga danna alamar ƙararrawar sanarwa hakan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a yaushe da zarar mun daura su ila yau kuma ku danna mana lakin domin ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako, tare da kuma nemo ku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu dai masu tsaron mu sai ku da zaman ku tsaf domin jin irin martanin da shugaban kasa yi wannan kuma ake jiran gado zaben shugaban ƙasar najeriya wato ashwaju bola ahmad tinubu ya bayyana cewa kashe-kashe rashin hankali bai da wani hurumi a wannan ta tamu ta najeriya tinubu ya faɗa hakan ne yayin da yake martani ga mummunan harin da 'yan bindiga suka kai kan ofishin 'yan sanda a ƙaramar hukumar maru a jihar ta zamfara kamar yadda gidan jaridan nan na da ya rawaito dai ba za ku manta masu mu a safiyar ranar lahadi biyar ga watan maris ne yan bindiga suka farmaki yankin inda suka kashe shugaban yan sanda na yankin wato dpo suna kazim rahim da wasu kuma jami'ai guda biyu ta da kuma tattare mutane suke awon gaba da su a cikin wata sanarwa dauke da sa hannun Musa wato abdulaziz abdulaziz a yau litinin nan Asuwaju Bola Ahmad Tinubu ya bayyana cewa ya zama dole al'ummar kasar mu su haɗa kansu domin cin nasara akan wannan makar ƙasa wadda ake wa ƙasa kalaman nasa suna nuni da cewa a matsayinmu na ƙasa ya zama dole mu haɗe domin cimma kanmu da kuma abubuwan da ake ƙoƙarin a ci galaba a kanmu waɗannan makasan ya kamata a ce sun dakata haka ya ƙada cewa bai kamata kisa rashin hankali da zalunci irin wannan ya samu gurbi a cikin ƙasar ta najeriya ba Tinubu ya kuma ce ya kamata a yi bincike akan kisan hakimin mai gari a jihar Kano wanda shi ne mahaifin Munir Dahiru mai gari shugaban karamar hukumar Riman Gado kamar yadda gidan jaridar nan na Premium Times ya rawaito. Haka kuma ya ci gaba da cewa dukkanin wannan abubuwa da suke faruwa ya kamata a ce an yi duba na tsanaki a kansa. a gefe guda kuma dai haka zalika zaben shugaban kasan ya kuma mika ta'aziyya ga iyalin ahmad gumi malamin addinin nan da na Sani Abacha tsohon shugaban ƙasar Najeriya yayin da gumi ya rasa mahaifiyarsa iyalin Abacha kuma suka rasa ɗansu mai suna Abdullahi da yake cewa yana da matuƙar taɓa zuciya rabuwa da masoyi a kowane yanayi kuma duk shekarunsa da ce ba za mu iya da nufin Allah ba amma addu'a kawai za mu yi domin shine mu ci gaba da roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya ba da haƙuri dangane da wannan rashi wanda aka yi domin ya tabbatar da cewa kowa dai dama lokaci yake jira. to wannan da ya kaɗan daga cikin abututuwa wanda zaɓen shugaban ƙasar najeriya wato ashwaju bola ahmad tinubu ya fara yi kenan sai dai fatan mai addu'a ubangiji allah su bani wata ya ƙara dafa masa ya kuma wuce masa gaba a dukkanin abubuwan da ya saka a gabansa masu sauraron mu anan ne muka mu ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mai za ku iya cewa dangane da wannan firji na Ashwaju Bola Ahmad Tinubu zaɓen shugaban ƙasa wanda yake jiran gado nan da yan ƙanƙanin lokaci mu gode kuma kuma muna jiran sakon naku a sha mu na karta kwana kuma muna fatan ubangiji Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya kuma kawo mana ƙarshen wannan masifa wanda take damu mu gode kuma sannan kuma wasu addu'a za ku yi wannan ɗan takara da ko mu ce zaɓen shugaban ƙasa kan mulkin nan nasa wanda zai fara mun gode